matakin wasan kiruwa daya a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wacce ake a can kasar rasha na shekara 2018 inda ajiyar kasar sweden ta yi wa da kasar switzerland da kwallo daya mai ban haushi colombia kuwa da kasar ingila sun tashi can jaras daya da daya ne bayan sun shafa minti 120 yayin da aka yi bugun daga kai sai mai tsaron gida ingila ta samu nasara da kwallo hudu da uku wannan ya bata damar zuwa zagaye na gaba haka yanzu haka jimillan kwallaye 140 aka jefa a gasar ta cin kofin kwallon kafa ta duniya inda aka samu katin gargadi guda 193 an samu jan kati na kora a fili guda hudu hariken na kasar ingila shine kowa zurara kwallo inda yake da kwallaye shida sai lukaku da kasar belgium mai kwallaye hudu a bayan haka an fita jadawalin gasar rukunin da za a ci gaba da fafatawa a gasar kusa da na kusa da na karshe inda kasar uruguay a ranar juma'a za su fafata da kasar faransa sai brazil za su farji gumi ne da kasar belgium a ranar asabar kuwa kasar sweden ne za su fafata da kasar ingila sai masu masaukin baki kasar su farji gumi da kasar croatia za mu leka bangaren sai da 'yan wasan kwallon kafa ta duniya inda a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta kammala kuma tana kammala shirin sayan ta dan wasa tana kammala shirin sayan dan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa ta leicester city riyad mahrez da shekara 27 da haikuwa da kuma dan wasan tsakiya na napoli da gilgo bisa jimillan kuɗi fan miliyan 800 tana bukatar zunzurutun kudi har fan miliyan 70 kungiyar da take bukatar sai dan wasan tsakiyar ta William wadda kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da Manchester United suke zawarci inda ba a manta ba kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta ce dan wasan ban miliyan 50 inda kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta yi watsi da kan wannan tayi da aka yi dan shekara 24 da haihuwa dan kasar haka ita ma kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta motsa na ganin ta ɗauko dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta zatakta mai suna dumaku bida wadda everton take neman sa kungiyar kwallon kafa da tottenham kuwa tana yunkurin dauko dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta psg ne mai suna andy rabio dan shekara 23 da haihuwa sabon kotun kungiyar kwallon kafa ta arsenal emery yana buƙatar ɗauko dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta barcelona andy gomez sai dai ita kungiyar ta barcelona tana bukatar karban fam miliyan 30 ne ga duk mai sha'awar ɗaukar dan wasan mai shekaru 24 da haihuwa iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dan dandalin biyu